Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro. Za ku saurari tafsirin bana na Ramadan tare da babban malamin mu a Sheikh Al-Imam Muhammad bin Usman Kano, babban limamin masallacin Juma'a na Masjidu Sahaba da ke kan titin Maiduguri, Kano State a tarayyar Najeriya. Kirim wa imam al wal mursalin wa qa'id al-ghurr al-muhajjalin وعلى كل من صار على منواله إلى الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته جماعة المسلمين يو رانر قمشا كرديدي قوة رمضان شكارة تدبو لأربانية لكم أربعين للشدة أشكم بك شاكرة دي قوات مارس كوماتش دبو بيو دا أشرين دبير to za mu dora kan inda muka tsaya da fata Allah ya dasar da mu ya waffaka mu Ko iyyakum kafin tambayar da zaka karanto mana mutane suna ta magana kan zakar da kai ganin cewa a ƙarshen azumi za a fi da wannan zakar da gurguje wannan zakka dai wato daga sunanka za ka fahimci inda mata dosa ba da yakan ce mata zakar fit da kai la'alla a yanki mata ba haushe zakka ce da ke sa a fitar da kai daga cusa kai cikin abin da bai kamata ba Allah alam domin wanda bai bar batsa da karya da gulma da kinibibi da kitsa da kitififi da kutun wila ba to akwai yiwuwar azumin shi ya gama da sartse kuma ya yi rugu-rugu Allah saboda kwato kai daga wancan masifar ba wa shi ce zakar fit da kai Allahu alam amma abin ne ya ba da kama mai kyau haka misali in kuma raka ba shi yake nufi to lalle ya kyauta da wannan tasmiya zakar fit da kai a fitar da kai daga tsawon tsawo da aka yi cikin abin da azumin baya su in ba ka da zakatul fitri zakar da ake yi bayan an zo dab da sallar iri ta alfitar wasu kan ce mata ainihin zakar kolo wannan zakka ya ne wajibi ce da nassi na hadisi na shugaban halitta annabi muhammad salawatu rabbi salamuhu alai cewa zakar da kai hukuncin wajibi da kutan gane ko shi ne suka ce ita zakar da kai sadakatun muqaddaratun ala kulli muslimin qabla salati al-eid fi masarif muayyana wannan ta'arifin haka ya zo a cikin mu'jamu lugatul fuqaha na muhammad rawi al-fal'aji wato ainihin da kuma hamid sadiq wato kunaibi haka mujalla ta ainihin bincike akan fagen ilimi mujalladi na 62 shafi na 317 haka kuma sharhul bidaya mujalladi na uku shafi na arbamiya da ainihin wato 400 da kuma 81 to ita zakar da kai hukuncinta kamar da na faɗa ɗazun wajibi wajibi ce da zakar da kai bisa ittifafin mazhabobi na ainihin fikihu da muke da su guda hudu hanafiya sun ce wajiba ce zakar da kai a dogon bayanin su cikin littattafai na ainihin wato halafiya sannan kuma haka malikiya sun tabbatar da wajibci bisa cewa magana mashuri a cikin alkafi fi fiqhi ahlul madina na liman imam ibn abdul bar al-maliki mujalladin da shafi ashirin haka hashiya na al a cikin kifaya na talib na arriyani mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar na goma sha ɗaya haka shafi iya haka dai da sauransu misali to wannan kawai na ɗan taba mana ne kaɗan sannan kuma ita wannan zakka ta fidda kai musamman tambayar da ta ja wannan magana shi ne. yaro da ke ciki jariri ana gab da haihuwar shi a ramadan shin aka tashi fidda zakafin fidda kai har da shi kasar malamai suka ce a'a a matsayin wajibi banda jaririn nan amma a matsayin mustahabbanci abin so in a fitar amma ba kamar kai da kake da rai in ku yaro an haife shi ko da yana shan nono zakafin fidda kai ta zama dole a fitar masa amma ɗan da bai zo duniya ba ta kuma sai ba mu da da shi sai yi barin shi a wula ito amma duk da haka dai tun da dai rai ne an tabbatar watakila ma har an faɗi add ɗinsa haka ne ko expected day of delivery da suke faɗa shi kenan sai a fitar musu a matsayin musu mustahabbi game da fatan al'alamtu al wasannin iya nuna gane ko sannan ana fitar da zakafin da kai ne kafin a je sallar idi za a fita sa'i daga dabino tamar sa'i daga sha'ir sa'i daga ainihin wato al'ifat hatta ciku za a baya kai duk abin da yake a wata ruwaya tsohmatun ilmasakin a a matsayin abinci sai ma abota ilimi suka ce tun da zai an ce a matsayin abinci kenan kullu ma yasduku an yi kala ta'am tajibu au tajuzu an tukhraja az-zakatu minhu a fidda zakka kenan ana iya fidda zakar fidda kai daga garin kwaki kwarai kuwa alaysa fa'am ko fa'am karka ce kai yankin ka ba sa ce ko wani yankin suna ce ko da irin wannan wato da ake kakkara shi wannan taliya da ake kakkaryawa za fi fita awa ƙwarai da za ka yi aunawa ka ba da sa'i sa'in nan kuma shi ne tafi hudu na mutum ka zuba kuma dawa ce hudu ka zuba sai ka fitar ma kowane mutum daya tun daga kan mai gida da matar shi da sauransu ba muna ƙarin jaddadawa fatawar da ake bayarwa ana iya ba da kimar kuɗi ba ma tare da wannan fatawa dan al na misra sun faɗa na misra ma ba dalili ke gare su ba kiyasi ne da hikima kawai tasu cewa ai babu komai ana iya ba da kuɗi domin shi talaka in ka ba shi abinci ya ma zai tuku ina ya samu kuɗin sarrafa sai muka ce kasa annabi ya kima kenan ko a zamanin shi akwai talakawan da ya san suna bukatar kuɗi amma ci a ba da abinci alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i man salaf wa sharru kullu sharri fi da iman khalaq dukkanin alkhairi na cikin bin abin da ya zo a asali sharri na cikin gwalangwaso da ya sai wanda suke babu dalili a kansu ba ka ba maganar ba da zakafin da kai da kuɗi in ma ka bayar ba ta yi ba manta da wancan magana babu dalili a kai wa in ƙala mai al-qa'ilu sai mu je ga tambayin da ke gare ka sannan sai mu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wa iyakum wa iyakum wa iyakum yana tambaya ne game da kasuwanci kuɗi na ya yana naira ba

gaba da kwarnafi da a zuci shi yasa shari'a ta hana nikin canjin kuɗi inda zaman to yadda biyar zan yi tafiya zuwa ƙasa kaza za ka je ƙasa kaza to kuma kana da masu harkar canji kana da kuɗin wannan ƙasar masu canji za su yi maka canji a nan a tun da aiki suka za su tsora ribar su wannan babu ne amma ga wannan kudin wannan kasar ku bani kimar wannan a kudin ni ga ta wani misali wanda zai tafi umra ba za ka je ka kashe naira ba a saudiya ba ta ma da kima misali ko ba gani ba saraka sai ka ɗauki kuɗinka naira miliyan ɗaya naira nawa ne ka je gun masu canji ko a wafa ko a iyakwa za a gansu nawa ne alhaji kana bukatar riyal ne tunda sun san abin da ake bukata a can kasar ke to sai ka ce to ga naira miliyan daya ku ba ne riyal na ke sai su yi calculator da kirga sai su baka abin da kake bukatar kashewa a can wannan shi ne asali yadda biyar amma yau zamanin ya kai jallin da abin da ake kira cashlessness cashless society ana ta hada hada kuɗi a hannun mutane <clears throat> da haka ana yi ne ta hanyar turawa a waya ko abin da ke kenan ba yi hannu da hannu yana wahala ai to wannan shi ya haifar da wannan tambayar da kai suna zaune a saudiya makka madina riyadh ta'if dammam ko haka ba ka an turo musu da kuɗi ta hanyar waya za su turo da naira ta hanyar waya shin wannan ya cika sharaɗin yaddan biyadin kenan ko ko nan ne asalin inda tambayar ta laɓe kuma ya kamata ta fito amsa dama makasodin shine gudun cuta saboda idan ka ba da misali naira miliyan daya a baka riyal kaza kafin gari ya waye sai a ci naira ta ƙara karewa kun gane kima? shi kuma zai ci a ah, in ta ƙara karewa to ba zan ba ka yadda ka toro ba zan ba ka ƙasa da haka ya kuma sai ka ce ya zaya ka hikima sai ta kawai sai sa aka ce yadda to in kuwa haka ne haka zai iya yiwuwa idan ka tura kudin ta hanyar wato saƙon a shabakar an kabotiyar internatiya ka tura a sami jinkiri kudin ya makara a zo ana ta bagidi bagidi tsakaninku to wannan ake so a kawar to in zai yi wuka ce to tun da dai mummun sani da ya dambe din amma ga yanayin ya gagare ne yau da rurar zamani ka turo min mu yi da sharaɗi ko da fa da wannan kimar za mu yi ciki da naira ta karye in ta daga da dai kimar wannan zamanin yi kada na yadda to in aka kawo wannan to makasurin yadan biyadin akwai makasudin shari'a kaga an kauda wannan damuwar kenan kun fahimta saboda kauda damuwa eh to gaskiya wane da ka turo min nan to kuma naira ta ai ga yanda da sa'iri da farashin lokacin zamu yi kuma kai da nayi kuma almuslimuna ala shurutihim musulmi kullum su yi aiki da sharadansu da haka kai dan wani wannan tambaya kusan da wannan yanayin in ba haka ba da ka tura sai ta bi naira ta tashin baron zabe wajen karyewa ko wajen ɗagawa kuma yanzu abin bakin ciki ta ma ta karyewa saboda ɗagawa har kuma masu cewa naira za ta ke kusan wajen zai musulunta ko alhamdulillah naira za ta kai naira ainihin dubu da wajen ko dubu kaza kaza kaza kaza ba ma fata mu kasan muna wani bawan Allah an ce zai musulunta ta muna maraba da kai zuwa ga musulunci aina huwa to tashi tsaye yaro wa alaikum salam ko ka tawo da shi to Just don't assume. shekarun shi nawa sha shida kuna da inda za ku ajiye shi to tun kun ce eh, akwai matsalar ɗan shi da yake hannun shi yanzu shi ke ba shi kulawa akwai yiwuwar ya kwazabe shi ya addabe shi don ya musulunta kuma subhanallah mun samu kama a yanayin da duk taron na mun kasa samar da wani tsari nagartacce saboda irin waɗannan bayan Allah ɗin abin ne yana min ciwo Allah ya sani har yanzu da cikar Kano da ba ta wani kuma da wani shiri kintsatse nagartacce waɗanda suka musulun da koda sun gama da matsala a ce yalla ku zo na kula da su ba ku ku muna ta roƙo Allah cikin ramarsa ya ba mu wannan dama a mazubin sahaba ko a wani wuri wanda yake za mu samar da shiri irin wannan da ka musulunta da mun zauna a kudu in je ogoniland in ka je kasan orhobo kasunan musulunta suke kuma sukan ce bari mu je kano za a rike sai an sa ga ashe kusan ba kus ina hukumomin da aka ce na shari'a da kaza kaza ko ba da nauyi da ɗaukar mutum na kusa. mun ɗauka akwai kasafi a gwamnatance da ake saboda na abu misali to me sa ba a kulawa da su ko ko dai a'a akwai tanadin mutane ne ba su sani ba ko ko dai a'a wai a takaice mene a aiwatar da shari'a ne saman da wani. alhamdulillah na shugabanci kwamitin da'awa na gwamnatin kano tun a baya tun farkon dawa tun farkon gaba kaddamar da shari'a ni ne chairman na kano state propagation committee a wannan lokacin kuma ba ina busa algeta ta ba amma mun san me muka samu na adadin maguzawan da suke kano adadin masu musulunta har daga nan kano sai da muka yi kwamiti muka je a gyara guntofa a lafiyar bare-bare a kan mutum ɗaya wanda in yamura ce ta musulunta ubanta ya kwace ɗan shafi an biya shi kuɗin al'ada tukun kafin ya da ta shiga ba zuwa musulun muka ce ga kuɗin al'ada ɗin kuma lokacin za a zo gwargwadon hali a samar da wuri wai me yasa a yanzu kano ba ta da wuri na musamman a iya sani na la'alla kai ne baka sani ba akwai sai a dinga musulunta nan adadin na yawa ba ma tsoro akwai abin tambaya gama ubangiji duk arewa an san kano ce ja gaba kan harkar musulunci alhamdulillah amma me yasa bayan Allah nan masu musulunta ake wasu ina abin da aka ce muke na aiwatar da shari'a kuma bangaren aiwatarwa ne samar musu da ko ba shi da priority ne a samu karuwa su zo kano su musulunta a buɗe musu makaranta a musu kwasa-kwasa a ɗauki ɗawainiya ɗin kashe dukiya akan su ake kashewa kan wani sharholiyar da ba shi da ma'amfanin misali sharholiya da shirbati na shirme saboda siyasa mai kare mara fa'ida wani lokaci amma waɗannan bayan allah ba ma kulawa da su sai su rutu da ainihin ku haka wani misali to allah ka kawo waɗanda za su yi cikin dukiyar da lokaci ko ku cikin kuma da sa allah ya kawo adadin da su yi ma addini ana rantsuwa akwai ƙatoton wuri a kinkenau da alhaji amur cancan gima riga yana sun yi buɗe don kare rabu abin na gara baya gara allah wa ali bin abu malik a sani na akwai cibiya da ake ɗauko daga orfobo kansu na da'awa a nan kano muna da shi a masjidin sahaba kuma shi ne waɗanda suke musuluntar nan wasu su inyamurai wasu orfobo ka je kai yankin korokoro kedere bidere taba taba da portel ba wai ina ga muku labarin kanzon kurege bane na je na zauna a cikin su ne ta bakin shakespeare the ba wai da ka da misali to sai su dinga zuwa nan akwai ɗayansu shekaru kusan ashirin ana ce da shi ana ce da shi eze fabio daga garin ihiyala takanas sai zo kano suka roƙi musu jagoranci a lokacin zuwa sarkin kano a ado bayero Allah ji gaishe akan a taimaka musu masallacin su na sha ba da wannan labarin sarki a lokacin ya turo miliyan ɗaya a nan sahaba aka kawo wanda ya kawo shi ne mai girma walin karo mahaifisar Allah ya ƙara mai lafiya Allah ce mai girma walin ta ai sakon sarki ne a nan na naɗa kwamiti na wajen mutum mu goma daga nan masallacin ne mai albarka muka ci su har ihiya muka ci to ga sakon mai wata ba sarki muka ɗauko duk rahoto na masallacin muka kawo fada kuma wannan mutumin har ya mutu a kan musulunci yake har da ƴaƴan shi guda uku da ya turo su kano Ko ko ya sa Kano ba za su ɗauki tuta ta ita ce kan gaba ba mu ba muka ce ko da ne ka zo mun fi ka ko ba alfahari ba ba alfahari muke ba ana dai muna fata mu ne jaga wajen alkhairi amma me yasa masu musulunci nan ba su da wannan gatar kuma masu kuɗin ku ku kanku masu gwada da kusan haka malamai duk kusan da haka ko ce aka yi da ke da awata musulmi ce kawai na nufin ta wanda suke hausawa ne kawai na'am kuma arsalna ka illa kafatan linnas bashiran wa nadhiran haka Allah ta'ala ya faɗa walakin akthar an-nas la ya'lamun suratul sabah aya 20 da ainihin wato kuma haka abu ne sako ne dan ga shi yaro zai yaro ne dan karatu wani ya zama musulunta a nan soja ne shekarun jiya can kila kwasai amma ya gaba da ƙalubale da yawa barazan ka zo kano ka ci arzikin kano an musulun da ka ji za ka yi barazan 1987 hamza na nonwa kusan nonwa gari a ƙasar ogonila 87 ya ce ne muku alkawarin musulunta 1987 kuma ya cika alkawarin ya ce malam na shirya na shigo mutunci ga dangada ko jama'a ta taso ni ko kar ta so ni na daga nan go gaskiya ba gudu ba jar hamzan nan wuce. dr abubakar ekwe ebene ni ba ba haushe yana da phd a physics 1987 ɗalibi na ne a lokacin yin musulunci amma saboda a nan nake karantar da su a mnk junction a maliku a port harcourt wallahi a lokacin da ya musulunta ya matsa makan shi har ya fara yin arabiya in ka ga rubutu zai ɗauka wallahi ya rage da musulunta har nake zan kai wannan wasiƙar kano in ce ga kunan kun gan ku shi musulunta yi da shi har rubutu da arabci himma determination shi yake gaya min matar shi ta ce kaga mu tashi mu yi ƙaura mu koma arewa ya sa ma ɗan shi suna ɗan fojiyo ya ce ni al'ummata da na musulunta sun mai da ni like a leper kamar kuturu ne ya ce i am ready to be a leper na yanzu zama kuturu inda kuturtan shi ne bin abin annabi muhammad inda shi ne suna nan da yawa a 1988 a wani gari a nan kasar ogoni idan ka bar ainihin wato inda suke kira llmo ka shiga kasar ogoni da'awa muka fita alhamdulillah sai muka sadda wani yaro kun gane ko ya musulunta aka ba shi kalmar musulunci da muka sake koma ƙauyen sai muka iska shi ya mutu muka ce mai faru ne yaron mafarauci ne ya je farauta sai ya ga wata dabba ko ɓera ne ko kuso ne kasan su da bushmen sai dabba ta shiga rami a shi maciji mugun maciji kumurci a shi macijin an tsokanin shigowa malam sai ka taro dafin shi zai ka shi kuma sai sa su gara don yi janyo dabbar ina na aka yi ara gaba kuma kafin cewa wato kobra kun san kobra kun gashe ka mugun maciji malam bai rayu ba sai mutu kore kore ogomi in kana da kore ogomi sai muka je gai da uwar muka ganta sai mutsu suna kuka suna my pikin don die for Muhammad Church. Make una collect all of them. Let them go to Muhammad Church. Kaji Muhammad Church. Wai ta ya mutu a cocin Muhammadu. ita ai zalika maglaba Muhammadu abin ta sani ke. mata faɗa a tafi haka din sai ta ce ga sauran ‘ya'yana na sallama su da cocin muhammadu na sai kala'ance ta? na abin ta ke ba abin da nake cewa da ku hanyoyi ne to da zaran sun sai ka guje kano guje kano za a kula da ku can zuwa ga duk abin ba ka ba mu da ainihin priority list ne na da kicin jiyoyin da suka fara aiwatar da shari'a me yasa ake sakaci da masu musulunta A ah, ai wasu su ƙarya suke kai ne gaskiya nuna gaskiya don ƙarya tashi ta gushe mana kenan ƙarya muke kan karka tafi da nisa hatta namu na kusa da maguza ma ana kulawa da su abubuwan da ba su da muhimmanci ban kama da ainihin tarihi na shirme misali na namu kowane abu da muhimmanci da irin nan shi amma akwai abin da yake laraba suna cewa iza iza ta'arada al-aham wal muhim fastaqdimu lil aham when the important and more important clash prioritize the more important idan muhimmi da mafi muhimmanci suka karo ka ɗauki mafi muhimmanci karar kawai ta don kanmu ainihin ci abin nan su kuwa a filin tasiri na faɗa ne saboda munasaba kun gan shi yaro ne yanzu zai musulunta kuma haka suke ta yi lokaci lokaci wasu kila da gaske wasu ba da gaske ka ruwanka da wani ka bayar kalmar ai ba taka bace ka roki Allah ya rike musu addinin su ina faɗin wannan sakon ne kai kullun duk wanda zai kai wanda kuma ya ga ya damu da ya ce maka in ba mu damu ba Allah ka kawo masu damuwa Allah ka ba mu halin na haka yaro sunan kawa kana jin hausa ko to ila kai daga ina ne biyu ta ƙasar borno to ila kai da can a wani jini kai na'am kabila ta nan babu eh wani addini ta kai da kirista ne kai roman catholic ne me ka sani game da jesus wane ne yesu wane ne yesu ba kwa zuwa Ko kuna zuwa ba kwa zuwa Ko kwa za masallaci ko allahu akwai kai kai musulmi ne ai domin annabi sun zo yana cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk da da ka gani a musulunci aka kai shi da ka ila eh kana son mutane su gan shi ko ka tayi tsaye eh ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah ميميتان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يروا إلى أولا رانا تشاتر قوات رمضان شكرا جبودة لهذا أربعين الشدة شاتر حرق قوات مارز ذو عشرين يا ذو مسلم كما دام دياروا da ya taso a musulmi ke taso iyaye ne ke mai da shi kaza da kaza da kaza kuma zai yi kyau a ce kana da suna wanda da zarar mun ji mun san da ba namu ne ke wani suna kake so muhammad barka to abinda zan gaya maka shine ba a musulunta barin je dan a bani aiki ba a haka barin je dan a bani abin da ba a haka birnin a bana abinci Allah zai baka idan Allah ya kaddara ka kuma a lokaci guda dole mu san da wannan ya kamata a ce muna da ma ainihin asusu ne specifically da masu musulunci na san gaya muku yadda mutane ke kawo ma kano wato wato wato wato ziyara saboda musulunta ya galaga a cikin kaje kano amma har yanzu ba mu sami shiri nagartacce ba kamar da na faɗa Allah ka ba mu iko haka masu da'awa gaskiya ana yi muna da kwamitoci da yawa muna da su a Beirut fiye da shekara kusan talatin a nan sahaba a misali alwazu wal irshad na dan uwa Muhammad Marigayi ana ta yi misali ba wasa ake ba ake to sai dai tallafin sai dai kulawa centrality abin a yi shi systematically shine ba a da shi ya kamata a ce akwai jami'a ma ta da'awa da awa university Allah ka bada ikon ka bata sai ga gara Allah bana mutum misali duk a samar da a producing a samar da masu haka da awa ce ta samar da irin su manya-manyan malamai na duniya a yau irin su Bilal Silai irin su gasunan da yawa eh, Cap Stephen Yusuf Islam daga dan cashewa ne dan kiɗa a Ingila amma albakcin da awa ya musulun zama to ne da a misali saboda ka wannan muhimmin lamari ne ka je ku kai shi wanka ba ji ya yi wanka sannan ku ci gaba da kulawa da shi mu samu kwantar da ku mu ringa samu mai yake faruwa game da shi yau da gobe muna roƙo Allah ka agaza mana mu samar da mafita kan wannan mas'ala din insha Allah wa ma zalika Allah bi aziz sunan kawa Muhammad ko to Allah ya maka albarka tambayoyin sun kare to shikin lokaci ya riga ya tafi sai mu je ga aya ta 150 da nawa da 59 ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون cikin al'ummar annabi Musa akwai al'umma wata jama'a yahduna bil haqq waɗanda ke gudanar da rayuwarsu bisa bin gaskiya eh, suna shirar da mutane akan gaskiya wabihi da ita kuma gaskiyar ne ya adalin suke yin adalci ana ta gaba وقطعناهم اثنتي عشرة أسفارا أمما وأوحينا وقطعناه مثنتي عشرة أصباطا أمما su banu isra'il allah ce sai muka karkasa su zuwa jikoki goma sha biyu shi suke kira a bible the twelve tribes a cikin tsohon alkawari the twelve tribes misali su goma sha biyu akwai gidan lawi akwai gidan yahuda akwai gidan hakabi asbatan umama عرفتم وأوحينا إلى أم ila musa sannan muka yi wahayi zuwa ga Musa lokacin da mutanensa ahu qaumu da suka ce ya Musa muna so ainihin ubangiji ya ba mu ruwan sha ita fa qaumu in muka ce da Musa anar bi asaka alhajar dauki sandar ka kaddaki wannan dutsen da yake da yake dutsen san da minhu da ashata yana ɗaukar sanda da ya daki dutsen sai dutsen ya tsage gida goma sha ha gane sai Allah ta'ala ce kad alima kullu unasin mashrabu wasu goma sha biyu bane ne aka goma musu da idanun ruwa sha biyu kai daga wannan gidan kake ga mashayanku ba mashaya negative ba ga gun shan ku gane hausa da kyau ina fata an gane ko haga a nuna maka irin ni'iman da Allah ya musu ba a samu wata kabila da ke da family da aka musu irin gatan ba adadin ku hatta kuna da wajen shan ruwan ku na musamman saboda mutunta ku albarkacin jinginowa da sako irin a taura amma sai suka to dan malan kaki halin malan ji ba haushi wal iya billah an gane ko wa zallana alaihimul ghamama muka sai su da ainihin girgije saboda maganin ma zafi ko aka yi wa haka shi yasa cewa atakum ma lam yu'ti ahadan min al Allah ya ba ku abin da ba wasu mutane ba na lokacin ku amma ba kawai al'umma an ga ta ga kowace al'umma da rasu min al suka ce min alami zamani mutanen wannan lokacin nasu hmm? kuma wa anzalna alaihim al-manna was-salwa mun saukar musu da al-manna darba was-salwa da wato naman tantabaru irin na kun faye daɗin ma ya kai daɗi sai su kwashi darɓa wani nau'i na abinci ne mai daɗin ci da kuma ainihin tattabaru an gane ko da sun bukata sai ga abinci kawai amma suka ce lan nasira ala fa'amin wahidin mun gaji da abinci da amma min bakaliya wa kisaiya wa fumiya wa adasi saliya la ilaha illallah bakin za ki ka goge turaka muka saukar musu da almanna ina mai tawa darba wasalwa da naman tattabaro suka ce wani irin nau'in abinci ne yiwu daga sama yake sauko musu ina kai da wannan gatan a yau Kulumin min tayyibati mara zakana ku ci daga dadadan abin da muka azurta ku kuma zalumuna ba mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sun kasance suna zaluntar kansu ne ko kai Allah ya ni'imta ka sai ka sarrafa ni'imar zuwa abin da yake sabo to wannan zaluntar kai ne Allah kar karka samu zalunci ka aya ta gaba malam وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وقولوا حصة aya 161 a cikin wannan sura mai lamba bakwai suratu al-a'raf wa id qila lahum lokacin da aka ce da banu isra'il uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu shi'tum haka ne wa qulu hitatun al-aya ku tuna lokacin da aka ce da su ku zauna a wannan alƙarya wasu ka ce ita ce jericho ko kuma ariha jericho na filosofi da aka misali aka ce da su ku zauna a wannan alkariya wa kulu min haiku shetun ku ci daga wannan alƙaryar duk inda kuka ga dama gabas da yamma kudu a ku ci duk inda kuke so haiku shetun amma wa kulu hibba ku ce hibba ma'anin hibba ya an na zunubana dhunubana an na zunubana wa khatayana ku ce hitta Allah ka sarayar ka saukar ka gusan mana da zunubanmu abinda aka ce ke wadkhulul Babu sujjada ku shiga kuna ku shiga kuma kofar garin kuna masu sujuda in kuka yi haka nagsir lakum khati'atikum za mu gafarta muku kurakuranku da tuba-tubanku tuba-tubai jam'in tuttuɓe tuttuɓe ba tuntuɓe ba tuttuɓe laifi mai muni ana ce da shi tuttuɓe kalro ba tuttuɓe ba jam'i ta ce tuɓa-tuɓai to za mu gabarta muku tuɓa-tuɓan ko ka ce zunuban ku sanadidul muhsinin za mu ƙara ladaddaki ga masu kyautatawa Allahumma ja'alna min al-muhsinin hada lokaci lokaci yawa tabbata mhm. فبدل الذين ظلموا منهم قولا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم waɗannan da suka zalunci kansu da kansu daga cikin sai suka canza wannan kalma madadin su ce hiffa sai suka ce himba yahudi ke bisa hibba kuma kun san hibba alkama an ce ku ce hibba kuka ce hibba yi harrifon alkalima na aina ya suka ce ainihin himba shi ne Allah ce sai suka canza wato wata kalma su azzalumai cikinsu kila ba wadda aka ce musu ba مصبا arsalna عليهم رجزا من السماء sai muka sauka musu da wata azaba daga ainihin sama bima ai bi sababin lazi ma imma mausuliya ko ma imma masdariya an gane ko bima ai bi sababin lazi allazi mausul ko kuma bi zulmihim Shi ne bima kanu yuzlimun da abin da suka kasance suna yi na zaluntar kansu da kansu na'am واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يثبتون لا تأتي شو ذاكرك لا يثبتون في إيسالي كتلا ذاك جيم يا لنتك فوق كوجي طيب ka tambaye دوانن القرية وانن wannan alkarya wannan عيلة ƙauye ne wanda ke kusa da teku bank of the river don akwai mutane da suke riverine area kuma a nigeria ko ƙauyukan da ke gabar teku ana kiransu haziratul bahar to banu isra'il suna da wannan ƙauye mutanen aila waɗanda suke zaune a yankunan da ke da ainihin alaƙa ko kusa ce ko makwabtaka da kogi ya ya'duna fi lokacin da suke wuce iyaka a as-sabt ita ce asabar as rana ce mai tsarki a addini yahudawa shi sa ko aiki ba su yi su da yake su ne jagoran duniya sai suka mai da asabar ita ma ranar hutu ne hata kasashen da ba addinin yahudanci suke yanzu a najeriya asabar tana da gata sama da juma'a tare da ba ma hutu ranar juma'a ito eh amma in ka koma a gwamnatance me yasa asabar ke da fara da kima a gwamnatance juma'a ba ta da dama din ana sa jarba ranar asabar me yasa tsara ranar juma'a to suke da cewa ko lahadi ta kirista asabar ta su ba ina cewa da kai mu dama muna hutu ranar juma'a ba na sha faɗin wannan magana din ba magana muke yi a gwamnatance to me yasa ake kimanta asabar juma'a fa ko ba ko da ba ranar hutu bane me yasa Allah yana cewa in an yi kira dan sarjo fas'au ila zikrillahi wa darun bayya ku yi maza ku je zikiri sallah kenan ku bar ciki ko ka kira shi hutu ko ba hutu ba dai ka dena aiki a lokacin amma sai a sa yara jarraba a lokacin muna da shugabanni da suke da kishin a kuke shiru akan wani me suka yahuda akwai bai yahudan da ko bayro baya tabawa ranar asaba ranar ta wasu very sacred testimonies a wurinsu to saboda haka sai Allah ce to kar ku yi farautar kifi ranar asabar dan a jarraba sai Allah ce idi aduna sistam suka dinga wuce iyaka ranar asabar iz atihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a sai kuma Allah ya jarumce Allah ya dinga koro kifayen a jere <laughs> Allah da jarraba yake ba hana kuma karin kai ba akabar karfe abin hash hash suka ke bin Allah su ba abin su yi ba su keta alfarwa asabar sai suka yi dabara sai suka je ranar juma'a da daddare sai su kakkafa me za ka ce kenan wato ainihin kwatsa kenan ko ko ka ce ainihin abin raga irin ta kama ki to ai mu asabar Allah ya hana mu barin juma'a muka sa daddare muka je muka yi ta baccin mu to kaga Allah ya haramta idan ya haramta ba kai mu abin dabara to Allah zaka zo mata bayan fage kenan yahudu mugun kaya yahudu tuba sau an gane ko sai suka rinda zuwa kifin na zuwa a ta'atihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a wa yawma la yathbituna la ta'atihim ran da ba a asabar ba sai kifin ya kafa a nemi kifin a rasa me yasa aka musaka sai Allah ce ka balawnahum bima kanu yasqut ko haka muka jarrabe su bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci shi sa ka kiyayi wato ka kafare kan abin da Allah ya hana ka ki tuba to sai jarrabe ka da son shi ko fitina fitina ai shi wallahi ai ba zai iya haƙura in bai sha taba ba ina ba da misali game da taba wallahi misali nake bayarwa duk mai son ya bar shan taba inda gaske ke tsakani da Allah zai iya bari a watan ramaba kun san dalili in abin da Allah ya halatta min ya haramta min na ci da rana da shi halar ne gare ni to abin da ya haramta ko zan iya bari shi ba ku fahimci ba nan ba ko da ƙosai da bai da shayin ka misali da rana ba za ka sha ba kuma haram ne gare ka matarka haramun ne da rana a ramadan to inda ya har na haƙura da abin da aka halatta ne saboda ganin kilman mahalici saboda tsoron azabar saboda neman ranar shi to kuwa abin da ya haramta ya kamata in bashi kun gane logic din to mai shan taba akwai wanda baya iya haƙuri bai sha kara ɗaya ba duk ba miji talatin sai ya sha to amma saboda imani musulmi ne ya haƙura da wannan kararen taba ɗin tsawa goma sha biyu to anya ba zai iya bajin ba Ko kuma ku fahimta ba ne to dama babu niyya ne to babu abin da ake kira yunkuri babu will shi ne to da haka ya ne idan mutum abu aka ce maka haramun ne shi yasa a cikin hadisin turmizi hadisi mai lamba 2305 hadisin abu huraira kuma hadisi ne hasan annabi yake cewa yace ittaqi maharima takun an nas ka tsoraci duk abubuwa haramtattu in kana son ka fi kowa kasancewa ka fi kowa ibada sanci abubuwa haramtattu za ka yi wannan ne ta hanyar neman taimakon ubangiji da agaji shi don la haula wala quwwata illa billah to saboda wannan abin da suka yi ranar asabar aka ce karfi farauta suka yi taurin kai sai aka hanto musu ainihin kifa shine shura'a kina kuma sai suka yi ma Allah wai dabara sai su sa ainihin wato ragarsu ran juma'a da dare da safe kyau su ta shiga sai su kwashe to ai yi ne ai kamar kun yi ne a lokacin da aka rufe mutane suka kasu gida uku wasu suka ce da su ku barfa wannan abin da kuke yi aikin ga masu yi wasu kuma sun mutu wa'azi wasu kuma cikin malamai suka ja baki su kai shuru Allah ta'ala ne tashi halakar da su sai Allah ya halakar da waɗanda ainihin suka yi da waɗanda suka yi shuru amma aka ci da suka yi hannu karku yi ya nuna maka idan ka ga barna da sabo kana da ikon kai magana ka ja baki kai shuru to idan dirkakar ubangiji ta zo ففهدك الله كفر مفكارين وإذ قالت أمة منهم من حان الوقت صلى من جيبه اقرأ وإذ قالت أمة منهم لم تعرفون قوما إلا مطلقهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون شكرا فلما نسوا ما ذكروا به أن Allah dai amma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in wannan ayoyi guda uku Allah fa'ala muna da lokaci da za mu iya riskar da fassara cikin mintunan da suka rage zai yiwu to ko ne na bukatar sharhi ai tayyib to amma mu dauki aya ta 164 sai wasu mutane cikinsu suka ce shi ne wa isqalat ummatun minhum lima ta'izuna qum suka ce dan me kuke bata lokaci kuna musu wa'azi ku kun san an hana su wannan farautar kuma kun zo kuna musu wa'azi dan me kuke bata lokaci ba su san haramun bane wato wani group suke ganin cewa ka tsaya ma kana musu wa'azi su daina suna ganin bata lokaci ne qalu wanda kun san mutane ne Allah ya muhlikum bi halaka su aw mu'azzibuhum azaban shadida sai musu azaba da me kuke musu azi qalu sai suka ce kowa suka ce da suka ce ma'afiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun a muna yi a matsayin uzuri kada Allah ya ce ban faɗa ba ku duba ma'afiratan rabbikum muna yi ne kada ubangiji ya kama mu mun ga mun yi shiru saboda an ce a fakito alal munkar shaitanun akharar mai yin shuru ya ga munkari shaitan ne kurman shaɗai sai suka ce a mun yi ne su gina jama'a sun kasu biyu ga masu saɓan wasu kuma suka ce don mai kuke masu kuke da su suka ce a a masu saboda uzuri zuwa ga ubangijinku ko sa tsoroci Allah sun kasu gida nawa uku aya gaba ta ce falamma nasu ma zukkiru bihi an zanzan lokacin da suka mance mantuwa anan da mantuwa ce to Allah ba kama kada mantuwa mantuwa anan sun yi biris kenan misali Allah fa nasiyo sai Allah ya manta Allah na mantuwa ne kamar kai ne ka ce kai da Allah manta da shi ai ba mantuwa bane na mantuwa amma na kai biris kawai ba muna faɗa ba saboda lokacin da suka yi biris da abin da aka musu wa'azi da shi ha me faru an jaina alladhina yanhauna an su sai muka ceci waɗanda suka hana mummunan aiki kaga waɗanda suka suka ce ma'azartar din nan sun wuce kenan wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yasqun waɗanda suka yi zalunci din sai muka damce su da azaba mai muni saboda fasikancin su waɗanda ba su yi wa'azin ba malamai suka ce an yi shiru an haɗa su an halakar da su wallahi ma sun kasu gida uku shi ne ashabu ashabu ke ashabu sab na'am su ne ƴan ƙauyen aila aila a palestine abin da faru da su ke kar ku yi farauta ranar asabar inda rana ce da tsarki gare ku doka ce sai suka kauce suka yi dabara yadda zai bayani ya ya gabata sannan kuma aya ta ƙarshe ko falon ma a tau lokacin da a tau suka yi taurin kai shi ne a tau wa a tau ɓatuwan tabira lokacin da suka yi taurin kai amma nuhu anhu daga abin da aka nasu ko gabarin abin da aka nasu. su ƙulna lokacin muka ce da su ko lokacin hafi duk ku zama to birrai kaskantattu sai Allah mai da su birrai birrai da haka malami ke kiran yahudawa إخوة القرقرة والخرج يقوم بالري يا ألدو شيء صعب صعب من تدام أدم سكشة مكشة وكل إيرن تعدتين فأغزة دفر مراري نعوذ بالله من كفر الكافرين وشرك المشركين ونفاق المنافقين يا ربنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله kun saurari tafsirin hausa wanda babban limamin masallacin juma'a na sahaba da ke unguwar kundila kan titin maiduguri road sheikh muhammad bin usman kano hafizahullahu ta'ala ya gabatar